tana tattaunawa da mahaifiyarta inda har muka ji tana cewa ni dai na fi son malam fawaz tun asali don ni a tunanina kila abba zai ce sai cikinsu zan fiye da miji shi ya sama tuntuni ban gaya musu gaskiya ba amma yanzu tun da haka ta kasance shi kenan cikin ruwan sanyi za mu rabu zan fake da rashin yin sulhunsu muka ji mahaifiyarta na gaya mata cewa ki dai sake duba al'amarin don abbanku ya ce magabatan shi malam fawaz din sun zo ya dakatar da su cewa zai neme su idan ya ji daga bakinki yanzu duk abin da kika ce zai kira su ya sanar musu don so yake ya saka rana aurenku ku je dakunan mazajen ku ci gaba da jami'a sakandare da kuka gama a gida ya isa shi ma ahmad ɗin minofa iyayensa sun zo take takaddama ce kawai ta saura ake son a warware tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a kullum idan kuka tashi a cikin wannan wata na ramadan muna fatan albarkan ubangiji ya yawaita a gare ku kuma muna muku fatan samun ƙoshin lafiya da ko da iyalanku Ku kalli shirin Magi Diaries a kowace rana a tashar NTA da karfe hudu da rabi na safe da kuma tashar Arewa 24 da karfe biyar na safe da kuma karfe biyar na yamma da magi girki mai inganci. Sun daɗe suna tattaunawa da momin tata abinda ba su saba ba don masu kaɗai ne inda akwai mutane ma ba za ta iya doguwar hira haka da maisha ba. Da ta je ɗakin mamansu ma zancen da yake nan kwaya ɗaya yadda ta gaya wa momin su haka ta shaida wa maman da ƙarshe mama ta ce sai ki dage da addu'a kamar yadda na san ki ki ba Allah zaɓin abin da zai fi zama alheri ga rayuwarki kada ki nace ki lalle sai zaɓin ranki hakan kuwa ta kasance don ma'isha ta hana kanta bacci dama ta saba ta tsayi sosai da addu'ar zaɓin Allah To, san Maisha ba ta da wani lamir cikin al'amuranta, shi kuwa ɗan gogan yana can ya hana kansa sakar da ƙididdigar ragowar kwanakin da suka rage masa don ya zo ya ji makomarsa kamar yadda ta ambata masa. Hatta mahaifansa dai bai basu sun yi sakad ba a zancen Maisha, har abin ya zame masa tamkar tilawa a Ƙur'ani mai girma. ko da suka je abuja da ƙyar ya iya kwana ɗaya washe gari ya gudu ya bar abansu a can gurin amaryarsa yakan yi kwanaki hudu ne a abuja sai juma'a yake zuwa hutun ƙarshen mako zaria ranar litinin yake tafiya a abuja da safe amma duk hutu gaba ɗaya abuja su hajiya asiya da 'ya'yansu suke yi kuma gida ɗaya suke zaune da amaryarta don ya ce ba zai raba musu gida ba so yake shakuwa ta ɗarsu tsakanin 'ya'yansa sai dai ɓangaren kowa daban amma hakan bai hana 'ya'yan nan ɓangaren mu'amala a ɗaya ɓangaren ba kasancewar hajiya asiya tana da sassauƙan kishi amarya ce ma ke ɗan fiffisgar kanta ganin ta fito gidan gata don mahaifinta shi ma wani kusa ne a gwamnatin tarayya gidansu na nan a abuja to da da Mafidi ya yi hutu ƙarshen mako ne ya tadda sauye-sauye a gidansa farida na gida ba kamar yawancin lokuta ba da da ya iso za ta matsa masa sai ya batta ta je suna ko wani buki abin da ya daɗa ɗaure masa kai shine cewar da ta yi za ta bi shi zamfara su zauna tare sai ya nema wa musaddin makaranta a can da mamaki ya dube ta da ya ji furucinta ya ce da gaske kike ki koma zamfaran to aikin ki fa ta ce me amfanin aikin nawa in ba zan faranta ranka ba zama na cikin zurfin tunani shine na yi karatun natsuwa hakika na gano rashin kyautatawa da na yi yadda har kai min umarni na iya rintse ido na yi fatali da ka. alhali kai ko da yaushe muradin ka shine ka biya mun dukkan bukatuna ka kyautata wa rayuwata to me zai sa ni ma ba zan kyautata maka ba to wallahi ba nan zamfara ba kusa ko binnin lantsan dan kace in bi ka babu musu don kuwa babu inda aure baya kai ɗaya mace kai ko ingila mai rairayi ce zan bi ka dariya mafi da ya yi ya ce ina ne kuma ingila mai rairayi ita ma dariya ce a bakinta au baka san ingila mai rairayi ba to ƙauye shine ingila mai rairayi irin ɗin sakaye sunan ake yi a yi masa basaja dariyar nishadi mufi da ya yi saboda muradinsa ya cika na son farida ta bi shi gurin aikinsa kaga idan allah ya nufa shi zai auri ma'isha ita sai ya aje ta a zaria don baya son idan ya zo zaria baya da mai yin hidimarsa zuciyar mafi ta shiga zargin anya ba ta zo gidansa ba kuwa in kuma ba ta zo ba to ko sun hadu da faridan ne sun yi maganar matsalar gidansa shi kam ya san babu lallashin da bai yi wa farida ba don ta bi shi ko da wasa ma ba ta taba kwatanta idan bai sami zuwa ƙarshen mako ba ita ta je can su yi hutun ƙarshen mako ko da kuwa zai gayyace ta zuwa ɗin sai gashi yanzu da kanta ta ce za ta je lalle akwai wanda ya bata wannan shawarar don haka ba ra'ayin zuciyarta ba ne ƙila kuma don ta ga zai ƙara aure ne ta san zai iya yin shiru abinsa da amaryarsa a can zamfaran ya share ta in mata ta damu bai zo ba ya ce mata aiki ya rike shi To, a ɗaya ɓangaren ranar Juma'a tun misalin sha ɗaya na safe Lamir ya iso ƙofar gidan su Ma'isha. Shi kaɗai ke zaune cikin motar saran tsatsiya da ganin motar kasan mamallakinta ya ji kushar kaf cikin daula arziki. Wani lallausan farin yadi ne a jikinsa wanda tsananin kyan yadin ya isa ya fallasa sirrin tsadarsa. An yi masa ƙaramin ɗinki ne rigar da kaɗan ta saukacin yasa. kafa sanye da farin takalmi sawu ciki sai sheki yake yi hata wayar hannun ma ce sol sai ɗaya wayar ta sabbaka mai asalin tsadaci mota sama kalar baka ce sidik sai sheki take a cikin hasken ranar da ke fitowa saboda ɗagawar hantsi ni'imtaccen kamshi ne ya bi gaba ɗaya unguwar don har a haraba gidan su ma'isha kamshi ya ziyarta duk da a wajen gidan yake wani irin kyau lamir ya yi irin kyan da ya san yana sace zuciya duk wata 'ya mace budurwa da ta yi tozali da shi shi ɗin ya san mai kyau ne shi yasa yake alfahari da kyawun nasa balle idan ya ɗau gayu sai ka rantse daga cikin jinsin larabawa ya fito shi yasa idan ya je lebanon gurin antinsu nuwaira yake sajewa da jama'a ƙasar yaro dan matashi ya gani ya fito daga cikin gidan ya ya fito shi da hannu da allah aboki na dan zo mana yaron ya iso ya so mu gaishe shi da allah ma'isha nake so ka min sallama da ita ko tana nan don na kira wayar ta ba daga ba e tana nan bari in kira maka ita a gaban mama aka gaya mata saƙon ko da ba a gaya mata mai kiranta ba ta san lamir ne don ta ga ana ta nacin kiranta da wata lamba duk da bata aje lambarsa a wayarta ba amma ta so ta gano lambar tasa ta dubi kanan nata da aka aiko ta ce don allah su fayan je ka ce masa mun yi tafiya za mu daɗe kafin mu dawo sai bude idanu anti ma'isha na farga na ce masa kina nan da ja tsaki to kai wani karambani zai sa ka ce ina nan sai ka sake wani karambanin ka koma ka ce masa bana nan mama ta sa musu baki ke bana son sakarci ina ce wanda ke ta sintiri a gidan nan ne tashi ki je ki samu ku rabu lafiya kada ki wulakanta shi don baki san halinsa ba mugu ne ko mai kirki ne don wasu samarin irin wannan wulakancin ke tunzura zuciyarsu su aikata mugun abu ga wadda ta wulakanta su gara ki saurare shi ki gaya masa gaskiyarki babu yadda za a yi ta iya yin musu da umarnin mama shi yasa ta ce su ne je ya ba shi kujera a haraba gidan ya ce ga ta nan fitowa hijabi ta saka har ƙasa ta saka safar kafa ta kawo niƙaf ɗinta ta ɗaura babu inda kake gani sai yatsun hannunta da suka fito a hannun hijabin tana fitowa falon mama ta dube ta tana girgiza kai ta ce iko sai allah zance ma ƙofar gida sai an sa niƙabi maisha ta dan turo baki ma makyalen mutumin nan ya bar sake ganin fuska ta tunda ita ta janyo har yake ce min wannan sintirin minofu ta yi dariya wow wannan gayi ya shiga uku ya haɗu da ustaziya shi yana ta shirme bai ma san ustaz ɗan uwanta ya riga shi ba sai dai ya ɗau hakuri bata kula Minofa ba ila harara da ta yi mata ta saka niƙab ɗin ya rufe ta sannan ta wuce tana fitowa ta hange shi zaune bisa farar kujera da ke ƙasan bishiyar umbrella da ta mamaye gurin yana ta lallatsa wayar hannunsa sallama ta yi masa ya daga idanu ya dube ta yana amsawa tare da sauki ajiyar zuciya tamkar wanda ya tsorata duk da bai ga fuskar ta ba yanayin jikinta tabbatar masa ita ɗin ce ya yi mata nuni da kujerar da ke fuskantarsa ya ce bismillah malama mai isha yau a ustaziya aka zo mun yar fuskar da zan kalla in ji sanyi a raina ma an rufe ta rub ta ja kujerar ta koma da ita gefensa da ɗan tazara tsakaninsu ta zauna tana cewa ni dama kullum fuska ta a rufe take ranan nan ma tsautsayi ne ya sa ka ganta a waje yi murmushi subhanallahi tsautsayi kuma kyakkyawa irin ku da baki da makusa ko ƙanƙani me zai sa ki dinga ɓoye fuskaki ko kuma haramun ne wanda zai aure ki ga fuskaki banda fuska ma ai na ji malamai sun ce ya halasta wanda zai auri mace ga wani bangare na jikinta wanda zai ja ra'ayinsa gare ta ko ba haka ba ne malam ya ce haka ne to amma sai magana aure ta je gaban iyaye kuma a gaban wani muharraminta za a yi wannan ganin ba wai su biyu ba ta sa hannu ta ɗaga niƙabin sama sun ɗan yi shiru idanun sakyar bisa fararen idanun ta masu maiko tamkar za su zub da hawaye ta yi saurin saukina ta idanun ƙasa ta ce da fatan ka tashi lafiya ba mu gaisa ba ya iyalin yi murmushi iyalina ga ta nan a gabana lafiya kalau ta ce ni ai ban zama iyalinka ba asalinka gida nake nufi gida da yaran gidan kai mai kin cika zoliya ke din dai nake muradin ki zama iyalina shi yasa na zo da kokon bara na ki kawo min agajin gaggawa don wallahi na zautu sosai a kan sonki Iyayena sun rasa gano kaina suna can suna taya ni da addu'ar Allah ya sa in samu soyayyaki don su kansu sun san in ban samu soyayyaki ba za su iya rasa ni wallahi da ina da dama da yanzu ta yi yaji ta gudu ta bani don na shiga wani irin yanayi tun ranar da na ɗora idona a kanki komai na wai su kurkuce. shiru ta yi tana ɗan sata kallon lamir ɗin wanda iya haɗuwa ya haɗu ta inda ba za ka iya kushe halittarsa ba hakika lamir ajin farko yake a sahun kyawawa zubin sassak na larabawa ne kai ko a larabawan a sahun kyawawa za a saka shi duk da wannan kyan nashi ba ta jin za ta iya son sa ko da rabin son da take yi wa malamin ta fawaz duk da ya fi fawaz ɗin komai ko bai gaya mata shi ɗin waye ba alamu sun nuna shi ɗan wani ne don ko fatar jikin lamir ka kalla za ka san akwai hutun naira a tattare da shi balle a je ga sutura zuwa wayoyin da ke hannunsa masu tsada balle motocin da yake hawa tabbas lamir ɗa ne ga wani hamshaki wanda bata san kowaye ba kuma bata son sanin kowaye shi don shi ɗin ba ajin aurenta ba ne gara ta auri daidai ita ba ta fatan ta kai kanta inda za ta wulakanta ba ma wannan ba shin meye halayyar lamir ɗin? don 'ya'yan gata ire-irensa ba kasafai kake samun kammilallu ba sai an yi da gaske ake samun natsatse a dalilin yawanci suke jan akalar rayuwarsu abinda suke so shi suke yi don iyayensu ba sa son su garan 'ya'yan nasu ya ɓaci ko da su za su ɓata wa iyayen nasu rayukansu tana lura da shi yadda ya tsura wa 'yan yatsun ta idanu da suka sha jan lalle sun yi kyau sosai tamkar ya riko 'yan yatsun yake ji saboda sha'awar da suka bashi bai taɓa ganin yatsun da lalle ya yi wa kyau irin na maisha ba to lura da kallon sha'awar da yake wa yatsun nata ne yasa cikin dabara ta ɓoye yatsun cikin hijabinta sai ta ji haushin kanta da bata saka safar hannu ba haka take yi idan ta yi lalle don ko ba shi ba haka yatsun ta ke shan kallon sha'awa gurin mutane idan ta yi jallalle haba ma'isha yatsun ma ba za a bani in kalla ba ka yi haƙuri ka yi musu kallon halacci bisa tsautsayi kada kallon ya zamo na haram ka san kallo idan yawa zuciya za ta iya hasasuwa mutum wani mummuna al'amari da ba a fatan hakan ya kasance ya gyada kai cike da gamsuwa na gamsu da bayananki wallahi wannan natsuwar taki da sanin addininki yasa na kwaɗaita da son ki zamo uwar 'ya'yana shi yasa kika gana na ce duk irin kura da halin da kike mun ban yi fushi ba ina nan makale sai na sami shiga da fatan kin samun min gurbi na musamman a zuciyarki ta sake ajiyar rai a hankali gaskiya lamir ba zan yaudare ka ko in yi maka rufa-rufa ba yanzu haka dinnan zancen da nake maka ana magana aure na ne har iyayen shi wanda na tsayar nake so sun zo sun yi magana da nawa iyayen jira kawai suke abanmu ya ce su kawo sadaki ya tseda musu lokaci don kanwata minofa da za a yi mana aure tare ita har an kawo komai nata nima takaddama ake yi tsakanin mutane uku da ke son aure na ɗaya ɗan ƙanwar abbanmu da kuma ɗan ƙaninsa sai wani daban shi ba ɗan uwana ba ne suyayyin nawa an ce su yi sulhu ɗaya ya haƙura ya bar wa ɗan uwansa dukkansu sun ƙi shine abbanmu ya ce su haƙura dukkansu in fito da wani shi ne wanda iyayensa har sun zo an yi magana aure na a musulunce ma babu kyau neman aure cikin neman aure ina fatan ka gamsu da bayanai na kuma ka yi haƙuri allah ya baka wadda ta fi na alheri a